يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تكون إيقوان سا يومنا درم sha bakwai ma'ana sha shida daren sha bakwai ga watan sha ɗaya watan zulƙaida a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babu tauba babi na biyu a jerin babukan wannan littafi inda za mu tashi a hadisi na 23 wa an ibn abbasin an karɓo daga sahabin annabi abdullahi ɗan abbas wa anas ibn malik da kuma anas dan malik radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su su biyan أن رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم kowannen su yace haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ce lau anna libni adama wadiyan min zahab da a ce ɗan adam zai zamo yana da cikin wani kwari ko ka ce wani kududdubi na zinare a habba an ya kuna lahu wadiyan to zai so a ce yana da cikinsu guda biyu zai so a ce na da wani wato kwari cikakke makil da zinare har guda biyu ƙari kan ɗayan da ya samu walan yamla'a fahu babu abin da zai cika bakin ɗan adam game da buri illa turab sai dai ƙasa wa Allahu alamanta Allah na karɓar tuban bawan da ya koma gare shi ya nemi ya yafe shi متفق alaihi imam البخاري bukhari da سكر suka rawaci wannan hadisi wa an abi huraira radiyallahu an kuma an karɓo daga sahaban annabi abu huraira Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qaal yace haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yabhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila ra'julai. Allah tsarkakakke madaukaki na dariya ga mutum biyu Ya ahaduhuma al-akhar dayan su zai kashe ɗayan. dayan yadkhulanil janna daga baya kuma duka su biyan su shiga aljanna yuqatilu hadha fi sabilillah yadda abin yake wannan ya fita yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah fa yuqtal sai a kashe shi in kaji an kashe wanda ya fita yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah to kishi ya sane ya kashe shi ma'ana wanda yake arne wanda ya fito ya kare addinin da ba na Allah ba to sai a kashe shi ma'ana ya zama yayi shahada thumma yatubu Allahu alal qatil a kwana a tashi kuma sai Allah ya datar da wanda ya kisan da wato ainihin karɓa addinin musulunci Allah ya karɓi wasa zuwa gare shi fa yuslim sai ya musulunta fa sai shi ma a datar da shi da shahada yadda da ya kashe wani yana arne yanzu kuma wani arnan ya kashe shi shi kuma yana musulmi muttafaqun alaihi Imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi za mu biyo bayan kowanne kamar da muka saba hadisin farko hadisi na 23 mun ji cewar sahabban da suka juyo wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farkon su akwai abdullahi dan abbas wannan shine sunansa alkunyarsa kuma abul abbas baban abbas mahaifinsa abbas ɗansa ma abbas mana ya sa wa ɗansa irin sunan mahaifinsa ƙabilarsa ƙabilar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ƙuraishe ne hashim an haife shi kafin hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara uku matsayinsa ane masa take da tafintan alkur'ani malami ne na gani na fada a cikin tsakankanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dace da wannan matsayi da ɗaukaka sakamakon manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya masa addu'a ta cewar allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil ya Allah ka bashi zuzzurfan fahimta a addinin musulunci kuma ka sanar da shi fassarar littafin Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 68 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama sahabi mai bi masa wannan shi ma ijiyo abin da shi ma ya jiyo ma'ana su kansu su su biyan kowannen su shaida ne ga dan uwansa akan abin da ya jiyo daga manzo shine Anas dan Malik mutumin Madina wannan shine sunansa Anas dan Malik ana masa alkunya shi kuma da Abu Hamza baban Hamza kabilarsa dan kabilar Khazraj ne cikin manya-manyan kabilun Madina matsayinsa ya rayu ne wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hidima har tsawon shekara goma ma'ana tunda manzo itare a Madina mahaifiyarsa ummu Sulaim ta zo ta danka shi a hannun manzo ta ce gashi nan na baka duk abin da ɗa yake wa ubaye maka ina daga cikin marawaitan hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da yawa shi kadai ya rawaici hadisi 2286 ya rasu a garin basra a shekara ta 93 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dace da tsawon kwana da ‘ya'ya sakamakon addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa na Allah albarkaci dukiyarsa ya kuma yawaita iyalansa ya sanya albarka a cikin zuriyarsa Allah ji kansu da rahama sai sharhin hadisinmu kowannensu yana cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal haƙiƙa manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce law anna libni adama wadiyan min zahab inda a ce mutum zai kasance yana da wani kwari cike maƙil da zinare a habba an ya kuna lahu wadiyan to zai so a ce yana da wato wasu kwarin guda biyu ko yana da wani kwarin ƙari akan wannan don su zama biyu to haka yake a wannan wato an lafazin da muka ji ruwayar imam bukhari da muslim akwai kuma lafazin da ya zo da cewa laukana libni adama wadiyani da kuma a ce dan adam zai kasance yana da kwari biyu cike da zinare min malin a ce yana da dukiya cike kwari biyu cikakku da dukiya labtaga thalithan da ya nemi cikon na uku kada ka ɗauka in ya samu nabiyin da ya ce kike sa ran ike fatan ike ƙaunar ya samu ike neman samu kada ka zaci in ya samu ciki biyun dakatawa zai haka a na uku zai hara wa hatta ya tamanna audiya kamar yadda wani lafazin yanzu kai hadda ya nemi wato kwari kwari kwari kwari kai ta faɗa kwari bai itara kwari kwarin da shi ma an ce lissafe su zama ma'aiki ba to cewar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi law anna libni adama wadiyan min dhahab shine malamai suka ce da a ce dan adam yana da kwari na zinari to abinda ake nufi da kwari na zinarin cike makil ba wai kawai an zuba za ka iya gano wato anin dukiyar a can kasan kwarin ba sun shafe da dukiyar da kwarin makil a ce an yi haka an yi ɗiban tefa yashi irin yadda masu ɗiban yashi ɗin nan suke su haƙe guri to a zo a yi ta zuba zinare ba ma irin kuɗin najeriya 'yan dubu-dubu ba ba dala ba zinaren da ake siyan da dalar da duk kuɗin da ka sani to shi za a zo a rika dankarawa wani kan wani har sai ramin ya shafe bakin ciki shine abin da manzo yake nufi sallallahu alaihi wasallam yace in ya samu wannan ba zai ga cewa eh, ya samu bantar batar har rayuwarsa ta kare ya hakura ba yace to bar kuma ya jira ci gaba da ɗiba ina ci ina wato an a a yace labtaga thalitha thaniyan ko la ahabba ko ahabba an yakuna lahu wadiyan zai so kuma a ce wato ina da kwari biyu irinsa a sami wani kwarin cikakke kamar wannan a ƙara masa a kai. to shi ne malamai suke cewa wannan bayanin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama i ina sanar da mu ne tsananin kwaɗayin ɗan adam mutum game da tara kuɗi tara dukiya da sauran abin amfanin duniya to irin wannan buri da irin wannan kwaɗayi na abin da ya shafi son abin duniya da ɗan adam yake da shi malamai suka ce abin zargi ne idan ya zama dalilin tozartar da biyayyar Allah in ya zama dalilin shagaltar zuciyar ɗan adam da duniya da kuma wato yin watsi da lahira to anan yake zama abin zargi ana yake zama mummunan abu idan har wato zuciya ta riga ta mato a kan son abin duniya kuɗi da abubuwan amfani ta riga ta wato anin karkata ga wannan dukkan karkata to za ka tarar da ibada idan ta zo ta ratsa ba za a same ta ba na wani an kira sallah ce ya yi aina ji wani kai ake jira ce ku yi na taho saboda mai kwastomansa ya zo yanzu ake hada-hadar to idan zarmewa abin duniya ya kai ga zai wato ainihin sa ka tozartar da ibada to wannan zarmewa duniyar ya zama abin zargi a gare ka domin ya zama dalilin da za ka rasa wa kanka abin da aka halicce ka dominsa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to in ka bar abin da aka halicce ka domin sa ka tafi yin abinda ba shi aka yi ka domin sa ba kaga kasuwanci bai riba ba to sannan bayan haka malamai suke cewa yana daga cikin dalilai da suke nuni akan tsananin kwaɗayin mutum game da tara dukiya da sauran abubuwan jin daɗin rayuwar duniya faɗin Allah maɗaukaki cikin suratul adiyat wa innahu li hubbil khairi la shadid haƙiƙa mutum mai tsananin buri da kwaɗayin dukiya ne mai tsananin wato hange da kulafuci ne game da abin da ya shafi wato kuɗi alkhair malamai suna fassara shi da kuɗi sannan bayan haka kuma Allah subhanahu wata'ala cikin suratul fajr yana cewa wa tuhibbunal mala hubban jamma kuna son dukiya matsanancin su so mayawaici wannan dalilai duka suna tabbatar da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewar da ɗan adam zai kasance na da kwari cike maƙil da zinare to sai ya buƙaci a ce yana da wani sai ya hankoran neman na biyu da zai samu na biyu sai ya hankoran na uku sai manzo ike cewa walam yamla ufahu illa turab babu abin da zai cika bakin ɗan adam daga wannan tsananin kwaɗayi da buri na san abin duniya illa turab sai dai ƙasa a wani lafazin walam yamla jaufahu babu abin da zai cika cikin ɗan adam tunda duk abin da ya samu na dukiyar nan fa magana ya ci ne yanzu ya koma cin komai na sha-na sha ya tashi daga garau-garau duk burin kenan an ɗora abincin rana na safe ba a sauke ba an ɗora na dare da irin na rana bai ƙare ba wannan shine shi ya gama cinyewa buri ya cika tukunya ba a sauke ta a gidansa in ma an ji dan saurara na dan wani lokaci ne ba dai maganar babu sanwa akan wuta ba to babu abin da zai cika cikin dan adam sai ya kasa a wani lafazin kuma makon Jaufa sai aka ce batnahu da Jau da batn ta kusa abu guda suke baro cikin ne dai ko kuma nafsahu a wani lafazin babu abin da zai cika zuciyar ɗan adam daga wannan hankoro na abin duniya sai ƙasa to kamar ya sai ƙasa shine malamai suke cewa abinda annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam wanda banda wannan akwai lafazin ma da yace ainahu babu abin da zai cika idan dan adam idena hangen kwari kwari na wato cikakken kwari na dukiya sai dai ƙasa to shine malamai suka ce abin da ake nufi anan tsananin buƙatar da ɗan adam yake da ita ta dukiya da hankoran abin duniya ya kai ga bai iya ƙoshi yadda mai cin abinci yakan ci ya ƙoshi to shi bai ƙoshi da buƙatar kuɗi ba zai gushe akan wannan halayya tasa ba har sai ta kai shi ga ya bar duniya ransa ya bar gangar jikinsa ƙasa ya zama ta cika cikinsa a cikin ƙabarinsa ma'ana sai an kai ga binne shi an zuba masa ƙasa a ka ƙasan nan ta ci idan nan mai hangen gaba ta cikin nan mai hankoran a zuba masa ta kuma wato ainihin cika bakin nan mai hankoran mai za a samu ya ci ita ce za ta zama ta ga mai ko'ina ta ci naman ta ci ƙashin ta ƙarar da abin da aka ci aka gina ɗin a duniya wannan yasa malam imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rama ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babi da ya ƙulla mai cewa ma yuttaqa min fitnatil mal babu ma yuttaqa min fitnatil mal babin da ke bayanin abin da ake gujewa a tsorace shi ai taka tsantsan da shi na fitinar dukiya wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki ma amwalukum wa auladukum fitna haƙiƙa dukiyoyinku da ‘ya'yayenku jarraba ce gare ku wallahu indahu ajrun azim Allah shi yake da lada mai girma aya ta sha biyar cikin suratul tagabun banda wannan hadisi da ke bayanin cewa ɗan adam ba abin da zai cika cikinsa sai dai ƙasa to haka Allah subhanahu wata'ala ma yi bayani shigen irin wannan na manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul takafur Allah ya ce alhakumut takafur alfahari da yawan dukiya da ‘ya'ya ya shagaltar da ku daga bin Allah’ hatta zurtumul maqabir har ya kai ku ga ziyartar makabartu zuwa ga kabarbaran ku a kai abin ne a juyo ma'ana wanda ya zarme wa duniya da san tara kayan kyalekyalanta da abubuwan jin daɗinta za ka tarar da wannan zarmewa ta shagaltar da shi daga biyar Allah ta ɗauke tunaninsa daga bibiyar abin da ake buƙatar ya bibiya a rayuwarsa ta duniya na bautar Allah har ta kai ga ba shi zai ankara ba sai dai ya je shi a cikin ramin ƙabarinsa an rufe an tafi an baro wannan yasa a wani hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam da imamu tirmidhi ya rawaita wanda aka karɓo daga sahabinsa ka'ab ɗan iya Allah da shi daga sahabin annabi ka'ab ɗan iya Allah da shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna li kulli ummatin fitna kowace al'umma da Allah ya samar a ban ƙasa tana da irin tata jarrabar da ake mata wa fitnatu ummati almal ne fitinar tawa al'ummar kuɗi ne shi sa wani ma yake cewa tsakanin dan adam da kuɗi ana yaƙi saboda kuɗi ana faɗa saboda kuɗi a yi kisa saboda kuɗi a haura a hau sama a faɗo in ji bahaushe saboda kuɗi to ina daga cikin jarraba da Allah iwa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai yan kaɗan da Allah subhanahu wata'ala ya ji kai su ne za ka tarar sun fifita bin Allah a kan abin duniya ko me suke idan lokacin ibada ita Allah za su tsinke su tafi gashi Ina daga cikin abin da yake fito mana da wannan sarari Allah subhanahu wata'ala cikin suratul jumu'a yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inda allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin haka ta faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ana tare da shi ina bayani yana hudu ba sai ga ayarin rundunar da ta fita kasuwanci ta iso gari ce me wannan sai aka dade aka ba gaban manzo kada a kame abin da aka kawo baka samu ba shine Allah yake gaya musu cewa wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga harkarsa ta kasuwanci mayamaya ta gabato aw lahwan ko wani abin dauke hankali da wasa saboda wannan dukiyar wasa ce ba komai bace akan ibadar da suke anan yaddar Allah take a ibada in fabbu ilaiha sai su zabura su ba zama zuwa ga wannan su watsi daga gaban ka zuwa ga wannan kasuwanci ko abin ɗauke hankali wata ko ka ƙa'ima ka tsaye kana ta bayanin Allah ya ce kai ma ka ce a matsayinka na manzo to ka gaya musu abin da ke gurin Allah da suka tafi suka bari da ake samu daga wannan bayanan da kake aljannar da ke gurin ubangiji da abin da ya tanada a cikinta khairun shine mafi alkhairi shine alkhairi tsantsama ba wancan abin da suka tunkara ba ya fi minan lahawi wa minan tijara wasanni ko abin ɗauke hankali da kuma wato wannan kasuwanci wallahu khairun raziqin Allah shine fiyayyen mai azabta bai har wayo a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Ubaida ya dawo daga Bahrain da tarin wato dukiya sahabbai suka wato ainihin ga irin abin da ya zo da su na dukiya aka cika masallaci mai ƙil da asuba bayan an idar da sallah sai wannan yunkura kamar zai tashi sai koma ya zauna saboda manzo ya gano shaida shi ma fa yana nan sai manzo ce ah kenan kuna da labarin Abu da ya dawo ya zo da wani abu ko an yi haka manzon Allah shi dai ka gane yace to duk mai buri yayi buri yace ba kuma talauci nake jiya muku tsoro ba kamar a malala muku dukiya irin yadda aka malala waɗanda suka gabace ku ta halakar da su a waye gari kuma ta halakar da ku kamar da ta halakar da su wannan na fi jiya muku ba talaucin ba ɗabi'ar dan adam yana guje wa talauci kuma ya fi masa saukin hisabi yana san abin duniya ya fi kuma wato wahalar hisabi saboda duk kwabo da ɗari sai an tambaye ka ya ka samu kuma ya kashe ya ka kashe to wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa buri na ɗan adam akan abin duniya ɗabi'a ce halayya ce da aka gina shi a kai da ya rayu a kanta amma babu maganin wannan sai rungumar biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da aiki da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba al'umma akai to wannan sune suke saisaita wa mutum tsananin kwadayinsa da hankuransa akan abin duniya idan ya riga ya samu horo da tarbiyyar abin da ke gurin Allah ya fifici abin da zai samu a nan duniya to ko me zai iya barinsa ya tafi zuwa ga abin da yake shine yarda Allah sannan malamai suke goyawa da bayanin cewa Allah ya ce wa tubu Allahu ala man da manzo ya ce kuma Allah na karɓar tuban wanda ya koma zuwa gare shi ya tuba sai malamai suka ce ma'anar wannan gabar Allah subhanahu wata'ala yana karɓar tuba daga hankoro da kwaɗayi da zarmewa a bazzargi game da dukiya Allah yana karɓar tuban wanda ya dawo daga wannan ɗabi'a ta zarmiya da tsananin wato nacin neman abin duniya wanda ya komo ga Allah da ma wani irin waɗannan sufofin na zargi Allah yana karɓar tubansa malam hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin fatihul bari yake cewa an ce akwai nuni a wannan gaba cikin wannan hadisi zuwa ga zargin san yawaitar tarin wato dukiya da fata dangane da abin da ya shafi kwaɗayi game da ita me yasa saboda nuni da aka yi zuwa ga cewar wanda ya bar wannan ta'ada ta zarmiya ya dawo ga yin abin da shi Allah ya fi so na ibada da biyayya ga manzo to ana ambata masa cewar bawa ne da ya tuba idawo zuwa ga Allah ya zaɓi bin Allah fiye da abin da zai samu a duniya to wannan sai ke nuna cewar ashe abin duk da zai sa ka tafi ka bar Allah ka shagalta ga mahaliccinka to halaka ce wannan abin laifi ne abin zargi ne barinsa kuma zuwa ga abin da ya fi na biyayyar Allah to tuba ne da komawa zuwa ga Allah kuma ɗabi'a ta duk wanda ya zarme iki da yawan san tara abin duniya hakan yakan bayu zuwa ga ya haifar masa da rowa da mako da matsolanci a ah, tunda haka ta faru da sahabi ina ga wanda ba sahabi ba hindu ce fa mata abu sufiyan ta zo ta ce ya manzan Allah ni fa mijina abu sufiyan ba fa ba shi da shi ba amma fa mutum ne marowaci abin da za mu ci a gida ni da ‘ya'yana baya ba mu abin da zai isa sai na fakaice shi na ɗiba bai san na ɗiba ba in goya akan abin da ya bar sannan mu ci ya ishe mu manzo ce ki ci gaba da ɗiban abin da zai ishe ku amma kada ki wuce abin da musulunci ya sani abin da yake sananne a shari'a kar ki gota in dai abin da za ku ci ya ishe ku ne da ke da 'ya'yanki a ci gaba na baki go ahead ɗabi'a ce ta kuɗi in suka gina a zuciya suna da matsala to ina ga yanzu ni ko kai idan an samu wannan a cikin tsarin sahabbai wani irin haka tana faruwa sai an goya da tsakurowa bai ma san an tsakura ba dan iya sani za a hausa ma to haka galibi yake yanzu duk wanda kaga wato kai so tari ma abu ne da wato aka riga aka sani wanda duk yi harka ta banki isa ba hada-hada kuɗi to ya fi matsala a harkar kuɗi kuma sau da tari wanda yake da kuɗi sosai to sau da tari kuma a harkar wani abu da sa kuɗi ya fita da gare shi ya fi wahala domin na gaban allan da kama tun daga wato ainihin wajen masaka ka kusa gidan malam ina da kaso mai tsoka na gidaje yana da kuɗi a ƙasa zunzurutu tun lokacin kuɗi ana cewa kuɗi fam amma in aka zo kamar da wato ainihin aka zo wata cinikayya da siyayya ta za a sai shago za a kasa wato tallan babur a gurinsa yace sai an bashi la'ada cinikin da za a yi da shi in ba haka ba sai da fasa ciniki in dai ba shi al'ada to sai da fasa ciniki ya fasa siyarwa Allah ya fi shi jarasu to kaga babu shi babu dalili abin da ya barin ma an karkasa to haka yake faruwa shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda aka datar da shi aka tsare shi daga biyewa wato tsananin rowa ta zuciyarsa to ire-iren waɗannan bayan su ne rabautar Allah ka rabautar da da haka kullum ake so duk abin da ya shigo hannunka sashi a hannunka kakkama guri a zuciya sai ya fi zama da sauƙi ka ɗauka ka baiwa Allah da sauƙi ka taimaka wa bayan Allah ka dace da rabanka na lahira abin da ka ci kuma a nan kai sutura shi shine rabanka na duniya kana tafiya sauran komai ya zama ba naka yasa manzo yake cewa abu uku za su bi dan adam zuwa kabari dokiyarsa iyalinsa aikinsa biyu za su juyo da iyali da dukiya motar da aka ɗauke ka aka kai ka a ciki da ita za a da ba za a bar ta ba ci mayafinka da aka rufe aka ce ku rufe wato ainihin da kafin da aka samar da shi da shi za a dawo ba za a bari ba ce ai bargonsa ne da su daga maka da shi za a dawo wani kuma na daina haƙun ana sa ya faɗo cikin rabansa to za su dawo sai su bakka da aikinka shi ne abokin zama a cikin ƙabar saboda haka wannan hadisi yake gaya mana cewa Allah na karɓar tuban bawan da ya watsi da zarmiya akan neman duniya ya dawo gaban Allah da biyayya gare shi to wanda ya zama haka ya dawo ga Allah ya tuba to zaka da shi kuma yakan yi neman sa ta hanya halal kuma yakan tafi da abin da ya samu ta halattacciyar hanya wajen neman yardar Allah irin wannan dukiyar ba a bazargi ce. dan mun karanta hadisin sahabin Annabi sa dan Abi Waqqas wanda shi ma ya tara abin da ya tara har ma yake cewa manzon Allah in bayar da rabi ga Allah subhanahu wa ta'ala rabi da yawa tun ba da biyu bisa uku ce a ai da yawa tun ba da ɗaya bisa uku ce to ka iya ba ɗaya bisa uku shi ma dai da yawa mun karanta wannan ce to in ta hanyar halattacciya ko baka sa zarmiya ba ba laifi in ka samu ka tara a ci kuma a nemi lahira eh, wannan bai saba shari'a eh, da haka shi ma manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammad ali Muhammadin kafafa ya Allah ka sa arzikin iyalan annabi Muhammad da shi kansa iya na biyan bukata da abu ya zo ya duro ya sa ka a gaba kawai a baka abin da za ka murkushe shi ya fi zaman lafiya baka da fargabar dan muzuriya bi ta sama gidanka ka kasa bacci ka dau bindiga ka dana wa ko su ne suka kai baka yi bacci ba lokacin da kowa yake warkar zame kai kuma sannan za ka kwanta yanzu da za ka samu bacci gari ya waye yadda barawo bai bacci ba da daddare kai da kake da dukiyar kake ganin ka huta baka huta ba kai ma ba za ka yi bacci ba to amma aka ce dukiyar ka ta biyan bukata ce da abin ya zo ka murkushe ta cikin sauki duk inda kwanciya ta kama ka za ka da fargaba shi ma baya harin ya zo ka. to wannan shine abin da wannan hadisi yake gaya mana cewar Allah subhanahu wataala da ya dan adam ya shi da halayyar hankoro da zarmiya da zakewa akan abin duniya to wannan halayya takan zama abin zargi idan ta shagaltar da bawa daga biyayyar Allah Allah kan karɓi tuban wanda ya watsar da irin wannan hankoro idaidaita bukatarsa da dukiya da neman abin duniya zai nemi abin da ya sawwaka ta hanya halittacciya kuma wannan ba zai shagaltar da shi daga bin Allah ba wanda ya tuba ya ta irin wannan salo Allah na karɓar tubansa kuma ya sa masa albarka cikin dukiyarsa to wannan shine abin da wannan hadisin yake koyar sai hadisin da ke biye da shi hadisi na 24 shi kuma sahaban hadisin sunansa Abdurrahman dan Sakhar kamar yadda muka yi wasu kuma suka ce abdullahi dan safar an da ya maganganu a kai da dama amma haɗannan guda biyu su suka fi ƙarfi ko a ce ma abdurrahman ko abdullah alkunyarsa abu huraira ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne da ke garin wato yaman shi ba yamani ne ya musulunta a shekarar haibar shekarar da aka yakin khaibar kimanin shekara uku da ya rage na rayuwar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana farkon shekara ta bakwai a sannan wato Ali ya karba addinin musulunci ya halarci wato wannan yaki na Khaibar ya kuma wato rukunkumi da nacin zama tare da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokaci har manzo ya bar duniya yakan ce ku kuna da kasuwar da kuke zuwa ko shaguna da kuke zuwa ku kasuwanci ko gonaki da kuke zuwa ku noma amma ni ban da wani shago ko kanti ko noma sai zaman gaban manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gonarsa shine kantinsa shi yasa ya haɗi abinda ba su haɗiya ba ba su haɗi ba ga kuma addu'a ta manzo cewar Allah ka sanar da shi ilimin da ba zai manta ba dangane da abin da ya shafi matsayinsa shine wanda ya yi wa kowane sahabi daga sahabban annabi fintinkau wajen yawan abin da ya rawaita na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya rawaici hadisi dubu biyar da da saba'in ya kai ga matsayi na ilimin da a lokacin sahabin annabi umar ina halifa sahabin annabi abu huraira yana ɗaya daga cikin masu fatawa a addinin musulunci saboda tumbatsar da i daga ilimin da Allah ya bashi na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin madina a shekara ta hamsin da tara da yin hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina wacce ke ɗauke da sahabban annabi birjik a cikinta Allah ya ji kansa da rahama hadisin da ya rawaito manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala Allah tsarkakakke madaukaki na dariya ila rajulaini ga mutum biyu yaqtulu ahaduhum al-akhar da ɗayan su zai kashe ɗaya yadkhulani al-janna duka su biyun kuma su shiga aljanna arwaye imamun nasa'i ta zo da cewar inna allaha ya'jabu min rajulaini haƙiƙa Allah na mamakin mutane biyu sai aka kashi da mamaki maimakon dariya kowane ya tabbata cewar da aka yi Allah subhanahu wata'ala yana dariya ga waɗannan mutane guda biyu malamai suka ce a wannan gaba manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar wa da Allah subhanahu wata'ala sifar dariya gashi kuma dama ba wanda ya san Allah kamar Allah kamar yadda babu wani bawa da ya san Allah kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to idan Allah ya tabbatar wa kansa wani abu ko manzansa ya tabbatar masa ba ka da abin da ya wuce ka miƙa wuya ka sallaba da haka malamai suke cewa sifar dariya ko sifar mamaki in ka ɗauki ɗayar wayar sufofi ne na aiki daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yana dariya a san da ya so daidai da yadda ya dace da shi a matsayinsa na wanda ya fifici kowa ya isa da kowa da komai tsatsarkan da babu ya shi sannan yana mamaki irin mamakin da ya cancance shi a matsayinsa na mahalicci ubangiji ɗaya-ɗaya sai zama wajibi a kan bawa yayi imani da wannan sifa ta dariya idan gana ta ga Allah kamar yadda manzo ya dangana masa ya ba da gaskiya da siffar mamaki ga Allah kamar yadda manzo ya tabbatar masa ba tare da ya nemi sanin yaya dariyar Allah take ba yaya mamakin Allah yake ba saboda abinda baka san zatin yadda yake ba ba za ka iya fahimtar haƙiƙanin yadda sifar wannan zatin take ba Allah bai nuna mana kansa ba ballantana mu san yadda zatinsa yake tunda ban fahimci yadda zatinsa yake ba haƙiƙaninsa to ba zai yi mu fahimci haƙiƙanin sifar wannan zatin ba abin da ya kamace mu imani da abin da ya tabbatar wa kansa mu karɓa mu bi imani da abin da manzansa ya tabbatar masa mu bi musallama ba tare da mun kwatanta wannan sifar ta Allah da wani bawa ba ba tare da mun kore wa Allah wannan sifar ba an fahimta ko wanda shine abin da ahlus sunna wal jama'a suke sannan bayan haka ɗaya daga cikin malamai muhammad bin salihul uthaymin ko ifemin allah ya ji kansa da rahama yake cewa dalili da sanadin da ya sa allah subhanahu wata'ala yake dariya ga waɗannan mutum biyu saboda su su biyun nan a sanda suke raye a nan duniya gaba ce matsananciya a tsakaninsu ba shiri tsakanin arne da musulmi ba jituwa tsakanin musulmi da kafiri da aka kai ga wato an fito an yi gaba da gaba a filin daga tafi ba magana saurarawa to wannan gabar da ke tsakaninsu ta kai ga ɗayansu ya kashe ɗayan amma sai kuma Allah da ikonsa da isassa ya canza zuciyar wannan maƙiyin ga mai bin addinin Allah musulmi aka canza zuciyarsa ta koma zuwa ga wato ainihin addinin Allah ya tuba daga abin da yake kai na kafirci ya bari aka cire masa dukkan wani abu na gaba game da wancan da da yake ki yake gaba yanzu kuma ya dawo ina jin takaicin shine sanadiyar kisan wane musulmi a sannan bai musulunta ba gabar tun daga ganin duniya ma ta shi bare kuma a cikin an je lahira da Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin za mu kauda dukkan wani abin da ke cikin zakatan su waɗanda za su shiga aljanna na kulli na gaba da kiyayya ya ma ba daɗi yana musulmi ka riƙe wannan abin in za ku shiga Allah na ba mai shiga da irin wannan abu wannan ƙazantar ba za a shiga da ita sannan Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ikhwanan ala sururin mutaqabilin za su rayu a gidan aljanna suna yan uwan juna cikin farin ciki da fuskantar juna gaba da gaba kowa yana jin daɗin ganin ɗan uwansa to wannan abin da za su samu kansu a ciki Shi ne abin da sa Allah yake mamakin su kaga wanda za su yi zaman tare ba su san za su yi ba kaga wanda za su yi zaman shakatawa a gidan rahama da ni'ima da babu ya shi ba su san haka ba yau ga shi ɗayansu ya kashe ɗaya abin mamaki mamakin abin da ba su sani ba ne sai yake dariya shi yanzu daɗi yake ji ya gama da musulmin can kuma zai zo ya ji ba daɗin kisan da in kuma su zo su zaman tare wannan abin da suke na gaba ya gushe ba shi ba dalilinsa shi ne Allah ya musu dariya to wani shi ne dalilin da aka ce Allah na dariya ga waɗannan mutum biyu ko yana mamakin waɗannan mutane guda biyu da haka ta faru da su sannan bayan wannan malam salimul hilali mana salim bin idil hilali Allah ya yarda da shi ya ƙara masa lafiya yake cewa game da mutanen da in sun zo sharhin wannan hadisin wanda ba su da fahimta ta kwarai ta sunna sukan ce abin da ake nufi da dariya a game da haƙƙin Allah yadda da aikin bawa da ladan da zai bashi sai su ce ba dariya ba ce in an ce Allah yana dariya ga waɗannan mutane guda biyu sai ce Allah ya yarda da aikin waɗannan bayi guda biyu shi ake nufi me yasa za ku faɗa haka suka ce ai abinda aka sani idan bawa zai yi dariya wani abu ne yake samunsa na farin ciki da jin daɗi sai kuma wato anin ya yaƙi haƙora sai kuma fuskarsa ta zama a sake shi ne dariya e wannan gabawa kenan gajeren zangon tunani yasa sai kuke tunanin in an ce Allah ya dariya kamar irin ta bawa an fahimta ko sai zuciyarka ta raya maka wannan sannan ka ce ma bari ka korewa Allah abin da ya tabbatar ko manzo ya tabbatar musu to ku ba haka bane saboda haka abin da ya shafi Allah subhanahu wataala da aka siffata da wannan dariya ko mamaki abin da ake bukata da kai Allah da kansa ya bayani laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da ya kama da shi ta kowace fuska ba wanda yake da gundarin gangar jiki zatin da yake iri irin na ubangiji babu shi babu wani wanda yake da wata siffa ko da suna ya hada na siffar da za a ce irin ta ubangiji babu shi sai ce wa huwa samiu tabbas shi Allah mai ji ne albasiru mai gani ne cikakken gani mai ji ne cikakken ji amma kuma ai ya siffata bayi da ji inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira shi muka sashi mai ji mai gani amma ba iri ɗaya ba ne jin ba iri ɗaya ba ne ganin shi bawa abin yake dab da shi yake gani abinda yake kusa da shi yake ji in kai nesa da shi ka kule baya iya gano ka in amu na abu ya nisa baya iya tantance shi shi ko ubangiji ko ka zama nesa ko ka zama kusa magana kaɗai ce a gurinsa ko ka zama nesa ko ka zama kusa yana ganin ka kaga ina magana ka kawo tunanin cewar ba za a tabbatar wa ubangiji wata sifa ba saboda bawa yana da ita a ta bawa daban ta ubangiji daban shine zaman lafiya an fahimta ko ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar masa ka danganta masa yadda ya dace da shi ka tabbatar wa bawa nasa ka danganta masa a matsayinsa na bawa ah to ka dawo cikin mu bayan mu faɗa ba ake wane ji kamar maciji kenan ma maciji ya fi shi ji ko ashe a bayan ma wani ya fi wani ce wane mai hangen nesa kamar mikiya kenan ma ta fi ka gani Sau tana sama za ta gano kwayar da za ta ɗauka ko ɗan gutsaran naman za ta ɗauka kai kana gurin baka gan shi ba ita ta gani ta sauka ta ɗauka ko kana gani tsuntsaye ga shi nan cir zai sauka sai ka ga sun yi danda zuwa gurin sai ka fahimci ma ashe hatsi ne ma a gurin wata kwaya da zai ɗauka kuma ko an saka ma a hannu sai kai da gaske ka gano ta amma shi ya gano ya zo ya dauka to idan mu a bayi ma da bambanci na kuma ga wannan tsakaninmu da mahalicci saboda haka to manzo ya tabbatar wa Allah subhanahu wataala sifar mamaki ya tabbatar masa sifar dariya zaman lafiyar ka ka tabbatar masa ka ba da gaskiya da ita daidai da yadda ta dace da shi a matsayinsa na mahalicci ba tare da ka ce ya take ba ba tare da ka ce kama da ta wani bawa ba Allah ya samu dace don haka wannan maganar malam salimul hilali yake cewa masu cewa dariya a haƙƙin Allah kamar wani aro ne ko misali ne ba dariya ake nufi ba yadda da aikin bawa ake nufi da sakayya da za a masa ta kware yace to wannan al'ada ce ta ‘yan baka masu surutai da ba aya ba hadisi sai kundin ka masu kore abin da Allah ya tabbatar ko manzo ga Allah yace mun san su mun gane su a matsayin su na masu rushe abin da Allah ya siffati da shi da kuma yi wa Allah jafa'i don jafa'i ne ka kore wa Allah zuba ka ce sai dai a ce ba shi da waɗannan abubuwan da shi wa kansa to kana so ka ce wani zati ne da ba shi da abin da yake ba shi da wani abu da ya siffata da shi haka zaka suna cewa sami'un bila sam basirun bila basar mai ji ne ba ji mai gani ne ba gani ana ake wannan tufkar da warware a ce yana ji ba ji ina gani ba da gani ba sai ka kasa gane to ya yi mai ake nufi haka muka yi wannan karatun a sakandare sai an ya gama wani su to kamar yaya sai malai ce kamar yadda kuka ji <laughs> to ba amsa shi ba haka a karanta mu kuma haka ya karanta mana sai dai kawai ka haddace ka ci jarraba to amma me in ka zo kana bin abin ɗaya bayan ɗaya da magabata suka yi cikin sauƙi za ka fahimci abu irin wancan salan ne za ce wai in kai nisa ka daga kai zurfi a tauhidi wai za ka halaka ina tauhidi yake halakar da ba sai dai irin wancan surutan amma in dai wanda za ka goya da aya hadisi ne ba magana halaka sai dai ka ƙara basira da kuma zurfin fahimta to sannan bayan haka da Allah yake cewa ai manzo ka yake cewa yuqatilu hadha fi sabilillah shi wannan na farkon musulmin yana yaƙi a kan hanyar Allah don ɗaukaka addinin Allah ƙutar sai kwatsam a kashe shi arne ya kashe shi wanda ba musulmi bai kashe shi sun mai tubu Allah alal qatil sai kuma Allah idatar da wanda ya yi kisan da tuba Fayuslim sai ya musulunta ne tuban nasa ya watsar da arnanci ya karɓa addinin Allah fa sai shi ma a datar da shi da yin shahada ya fita ɗaukaka addinin Allah shi ma sai ya taransa akan addinin Allah ya ci gaba to wannan gabar da wannan ƙarashin na hadisin ƙarin bayani ne akan gabar farko dan an ce Allah na dariya ga mutum biyun da ɗayansu ke kashe ɗayan kuma su shiga aljanna da yaya ɗayan ya kashe ɗayan ko ya aka yi ɗayan da ya kisan ya kashe wanda ke yaƙi kan hanyar Allah yaya aka kuma shi ma zai shiga aljanna tunda ce za su shiga aljanna duka ko sai manzo ce ga yadda abin yake yadda abin yake na farkon zai yi yaƙi saboda Allah ya fito ɗauka adinin Allah sai na wanda ya kashe shi ya kashe shi shi kuma lokacin yana kare addinin da ba na Allah ba sai kuma ya zo ya tuba Allah ya masa kyalar dogo da ta gajere duka eh ka karɓi musulunci ba da ba a haɗa maka ba sai ya tuba ya musulunta shi ma sai ce sai ya yi abin da wancan ya yi saboda karɓa addinin da ya na gaske ne bari ya je ya ɗaukaka addinin Allah ya kai shi inda bai je ba to a ta dalilin haka shi ma sai a kashe shi kamar da da shi ne sanadiyar mutuwar wani sai zama wancan ya mutu ina yardaje shi ma wannan ya mutu ina yardaje ga Allah subhanahu wataala sai zaman to wannan bayanin na manzo a wannan gabar ƙarin sharhi ne akan abin da ya gabata kaji yadda za a disa shiga aljanna to wannan hadisi ina amfanar da mu da ilmantar da mu da fahimtar da mu abubuwa kamar haka malamai suka ce na tabbatar mana da sifar dariya da siffar mamaki da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da su daidai da yadda ya dace da shi a matsayinsa na ubangiji wannan hadisi na sanar da mu cewar dukkan wanda aka kashe shi akan hanyar ɗaukaka addinin Allah ɗan aljanna ne ko tunda an ce na farkon da aka kashe a ƙoƙarsa ɗaukaka addinin Allah aljanna zai tafi nabiyin da ya musulunta shi ma ya tafi ɗauka addinin Allah aljanna zai tafi sai ga mana wanda ya mutu akan hanyar Allah sa ciyar da addinin Allah gaba aljanna yake kai shi Allah ratar da mu yakin ai kala kala akwai na takobi akwai na biro akwai na baki sojojin baka da yake faɗa akwai sojojin baka na musulunci ka kare wanda zai soke shi kai tatas ka kuma yi bayaninsa bayanin da ba zai kayu ba ka zama mai jahiji irin wannan ake so kai kokari ko baka zama wanda ka dauta kobe ka sara kai ba to ka sara kan duk wani wanda da kai ita wani ta ce wasu akan addinin musulunci ta ce wanda ba ta da mahalli ka ruguza ka rushe kai ma tas din da zaka rufe ma baki to da ko ta wannan ka tsayu Allah zai baka shahada sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa kafiri idan ya tuba daga kafircin da yake ya bari ya rungumi addinin Allah ko da a san da yake kafirci ya kashe musulmai tuban da i na barin kafirci ya komo ga addinin musulunci zai share masa duk wannan ta'asar da i innal islama ya jubbu ko ya hadimu ma qablahu musulunci na share na ruguje duk ta'asa da barnar da mutum yayi kafin musulunta an share masu to wannan hadisi ma na tabbatar mana da haka dan haka wancan da i kisa sanda yana kafiri da ya bari idawo musulunci ya ci gaba da taimakon addinin Allah kyawawan ayyukansa suka zama sun zo sun lullube miyagu sun kawar da su to Allah yana karɓar tuban kafiri ko da ya yi kisan kai ga kafirci ga kisan kai inda ya tuba Allah zai karɓi tubansa dalilin da ya sa mala ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi kenan don mu san cewar bawan da ya aikata babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka a tsarin ahlus sunna wal jama'a a fahimtar da manzo ya ba al'umma a kai. Allah na karɓar tuban wanda ya tuba ya musulunta ya ga aiki wanda ya gurɓata fahimtarsa ko ya kauce wa fahimta ta ƙwarai shine yake jin wanda ya kisan kai ko ya tuba ba za a gafarta ba wanda ya kafirci yake jin cewar wannan laifin babban laifi ne da ba lallai mutum ya wato ainihin dace da shirya ba ai yayi kafirci ai kaza kaza to mai kabira in dai ba ta kafirci ba ce ta kisan kai to ubangiji zai iya yafe masa wanda ya mutu yana kafirci bai tuba ba shi ne ake maganar zai dawwama a wuta amma in dai shi ma ya tuba kafin mutuwa kafin Allah subhanahu wata'ala ya hudo da rana daga mafaɗarta to a shirya Allah yake da ya karɓi tubansa ya yafe masa duk abin da i sakamakon kyawun aikinsa na musulunci kuma ya dace da rahamar ubangiji Allah ya datar da mu wannan shine abin da wato ani waɗannan hadisai suke koyar da mu suka kuma wato ani kare mu da shi abinda muka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka cika da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe mu wani abin da yake cewa ya halatta ko mutum zai iya yin alwala da kaya masu najasa amma bayan ya gama ya cire su ya sanya waɗanda suke ba masu najasa ba sannan ya je ya sallah babu laifi in ka fuskanci cewar in kace sai ka je ka cire ka zo kai alwalar za ka rasa sallah sai kai alwalarka da kayan da suke cire su za suna da kazanta kai alwalar ba za a ce saboda kayan da kake sanye da su da kazanta a jikinka alwalar da kai ba ta dauro ba saboda ai ba kan kayan kai alwalar ba a kan gangar jiki kai an fahimta innal mu'mina kuma la yanjusu shi mu'mini bai zama kazanta to ba kazantar a jikinka take ba a jikin suturarka take kana cire ta ka cire ƙazantar so da ka alwalarka da kai akan gabban da kai alwala ta ɗau kayan da suke da ƙazantar ka cire su ka sanya masu tsafta wanda suke masu tsarki kai ibadarka sallarka ta yi wannan babu laifi ba zai zama ka laifi a shari'arci ba sannan yake cewa na roƙon addu'a wajen ‘yan uwa a bisa wata buƙata. Allah ya biya dukkan al'ummar musulmi bukatun su na alkhairi duk abin da ya fi karfin mu Allah ya mana maganin su na kuma yake cewa a dan ƙara jan hankali ga yan uwa game da hada sallar magariba da isha'i da akan yi saboda ruwan sama ko wani dalilin makamancin haka ana samun wasu na yin nafila da zara an idar da sallar iban da aka wato yi wa rangwamen ya hada magarba da isha bayan da aka idar da magarba ake shirin za a goya isha magana ka tashi kai nafila a tsakani mai taso ba za ya farla haka kuma an idar da magarbar da isha'i an maka wannan hadawa don ka samu rangwame da sauki shi sa aka ce ita kanta farin da ka jawo wannan ka hada ta da wannan ana idarwa sai kuma ka tashi za ka yi nafila ah to inda damar nafila ina maganar ma a haɗe maka an fahimta ku? saukin da aka yi maka da rangwamen ya zama bai samu ba ka lalatar da shi da kuma tsoro wani abu wanda bai zama farilla a kanka ba an fahimta ku? so da in aka yi wannan ana ba mutum dama ya tafi gida in ya koma gida in ma da nafilfilin da zai yi sallar da rasa da ya saba yi yamma dai yanzu ba a so ya tafi da kaikayi a rai na cewar in ba dan sallar nan ba da bai samu kansa a cikin ruwan nan ba ko kuma ya jin takaicin abin da ya samu kansa a ciki na yanayin da ya samu kansa saboda haka dalilan da sukan sa a haɗa sallah ta farilla magarba da isha ko a zahar da la'asar ba sai ruwan sama ba Caɗi ma in ya tsananta ya isa ya zama dalili na a hada sallah an yi ruwan an ɗauke amma gari ya damalmale aka hada sallah duba da yadda wani ya zo sai ya nemi ruwan da zai wanke jiki wani ya zame sai ya nemi wanda zai wanke rigarsa ya faɗi saboda ko makamancin haka ko sai ya nemi ruwa ya wanke saboda ya faffallatsa da takalmansa to ya halatta ana iya haɗawa ce to tunda yanzu mun samu mun zo zahar za mu haɗa da la'asar ma samu sassaucin kannan zuwa magarba garin ya rada sha babu laifi ko kuma yanayin doka da aka yi ce an zartar da kada a ga kowa bayan karfe shida da rabi an sa doka kaka ce ba isa ba sai dai su harbe mu a ku yi magarba ku da isha'in kuwa ya tafi gida ya halatta an fahimta ko haka kuma wani lokaci zai iya kasancewa a ba wannan ba ne wani dalili ne na karatu kamar misali a ce an sa lacca da bayani akan wani al'amari na addini sakamakon wani hali da ake ciki ana magana ebola wani ya bai maka waya so goma wani ya yi so sha biyar wani ya yi so kaza kaga ce kai ya kamata dai ka tattaro abin da ka sani a addinance ka ilmantar da jama'a ce kowa ya zo ya saurari bayani a sai ana cikin wannan bayanin an fara a ci misali a ce to a zo karfe shida an fara sai aka ce ai magarba ta yi sai ya ce kai kuma sabe ba za mu tsaya ba saboda ba masu ba tsinke bayanin kan wani ya tafi bai karasa jin abin da ya rage ba abin da ya rage ya kube wanda ya ji mahimmanci ba to bai kasa shi ba kada ya tafi da rabi bai samu rabin ba ce ku yi haƙuri mu karasa sai ya karasa sai da aka sallar isha sai a yi magarba mai isha bai yi laifi ba saboda ilmantar da su da samun nutsuwar da za su sake su addinin shine gaba haka ta faru a lokacin sahabbai Abdullahi da Abbas ina ta bayani na ilimi sai wanda daga cikin wato aninta bai je same shi kai ban Allah taurari fa sun fara mutuwa ba mi magarba ba kuma ka sani yace to ban Allah ne za ga sunan manzan Allah sai ya shiru sai je samu Abu Hurairah ka ji abinda na ga wa Abdullahi da Abbas kuma ni abin da yace sai gaskiya ya faɗa mu haka ta faru lokacin manzo ina hada mana magarba da isha kuma wani abin da yake faɗa ya kai mahimmancin ice sai ya haɗa magarbar da an fahimta ku kama makarancin sanin wannan yanzu in ma aka ce da hadari aka haɗa wurin da ce to gani an haɗa ma ba ruwan saman ba to ce aka sake ruwan saman za mu haɗa ko to da a zo ba haɗa ba kuma kana ka tafi kuma ka dawo ba fa ruwan ya sauka ai dama ba wanda ya san sanda zai sauka ubangiji ne sani amma musa aka ce me abin da za mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa da addinin kada mu yi mu tafi muna kaikai da jin ba daɗi an fahimta ko saboda ko ruwan sama ko hadari ko caɓi ko iska matsananciya ko doka duk wanda zai iya sa ai haka tafiya kana matafi sauran abin da ya kamata saboda haka in ka fahimci abin yadda shari'a take a huce a sauƙi za a yi mu'amala ko ba wani dalili da ya ce wai idan an zo za a yi magarbar da isha kun idar da magarbar sai a ce a ɗan jira a saurara kuma a saurara kuma me za ku jira ba wani dalili ya ce sai kun jira ce wai saboda isha ta ɗan shigo wacce su ta shigo kacin ta yayi a shari'a ce ta yarje maka an fahimta ku ba wannan kuma a ce wai an zo za a yi kuma sa ce a kashe lasifika to saboda me ai ku batta na gida masu cewar musulunci ya zo da saƙon ana iya haɗawa ku batta ko da kuke nan kuke yi ba a ce wanda yake gida sai ya zo ba kada ya taho ma ruwa ya isa cikin tashi hankali ko hadarin da yake ciki a ko da kuka zo idan isancewar da wannan karatun wani abu ne an fahimta ku kuma ka karo da wanda sun fi karfinka sun yi rinjaye sun yawa ka sa sai an lasifika shi kanin da a zo ana billahi la ilaha illahuwa ko a yi sallah haka a je na su fi kakka tashi haka da yi eh, har Allah ya sa su makaratun su zo gurin kuma yi eh. dan a asasauta to ai addinin musulunci haka annabi ya ce babu wani abu guda biyu da zai zo gabansa face sai ya ɗauki wanda ya fi sauƙi muddin ba saɓan Allah ba in saɓan Allah ne kuma ya fi kowa gudunsa to da haka shi kenan yan a sassauta ya ce ai manzo ne ya ce mu in ka karɓi sassauci to in ba karɓa ba falillah alhamdu mu dai mun karɓa ba zai hana mun yi ba eh. sannan dangane da abin da ya shafi lokacin sallah ta isha idan muke tarawa karfe takwas ana masallacin mun rage kwata yanzu tayar za a ɗai takwas saura kwata sha Allah ta'ala da ga wanda suka saba zuwa na unguwa za mu raga kada ka saba takwas kana zuwa ka zo ka tara ana ta fitowa daga masallaci eh

ai duk abin da baka san shi ba Allah ya hukunci da abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanye da takalminsa shi ya taka kazanta a takalmi to a ranar kuma sai aka yi dace kamar da ya sanar da sabai cikin ku rika sallar da takalman ku ko kuma hukunku. domin yahudawa da kiristoci ba sa sallah da kufi ko takalmi ku saba musu to lokaci na yin haka lokaci zuwa lokaci shi ma nan in kayi wannan karatun ka dabbaka a inda zai dabbaku ba laifi in ka san in ka dabbaka za a fita da kai daga masallacin kakkai yawa tunda ba ce aka wajibi kai ba talacci ne saboda haka ya shiga sallar takalmi sahabbai su ma sai suka shiga sallar takalmi ina cikin sai malaka jibril zo ce da shi ya cire takalminsa akwai kazanta a karkashi sai ya cire sauran sahabbai su ma suna gaci da su suka ci cire suna santo mai wako doka ta zo an daina kuma da takalmi yanzu ina idarwa sai cewa ya ce ku cire takalma suka ci ah, to da wa muke koyi ba da kai ba kai muke kuwa kuma mun ga ka cire ba muka cire shi to ani malaka jibril ne ce akwai kazanta ana wata kallon ko ba ce to ga doka yanzu duk wanda ya zo daga cikinku zai sallar takalminsa ya duba ƙasar takalminsa idan ya ga da ƙazanta ya goga shi a ƙasa har sai ƙasa ta tafiyar da ƙazanta shine tsarkinsa ya sallarsa da kayansa sai malamai suka ce to wannan hadisin yana sanar da mu cewa wanda ya bauta wa Allah akwai ƙazanta a jikin suturarsa bai san da akwai ba sallarsa ta yi saboda da a ce ba ba da an ce da manzo abinda kuka yi na sallah kuka dan yi da kafin a zuwa gama da kazanta ku sako ko sai ba a ce ya sako ba sai malam suka ce abinda kai ba bisa sani ba to an karba so da ka in case din da kake cewa in case da za ta kasance in case an gane ko da kazantar amma baka san da ita ba to Allah bai kama mutum da abin da bai sani eh amma inda ta jiki ce ta fita kamar misali a ce mutum ya yi mani to sai kuma ya manta cewar ai yanzu ba ruwa bari an tafi a kawo ruwa ina sa ran da an kazan sai kuma ya manta ya shagala sai da ya zai ibada ya alwala sai tuna ah to ai ba ban yi wanka ba to wannan inda a ce ma ya yi sallar ya ida to sai ya saki so da shi kansa ne din yake halin da bai halatta yi sallar ba an fahimta ko wannan sai ya saki ko da ya Allah dai ba zai kama shi ba saboda ba gangance ba mantuwa ce ta zo ta ratsa in kuma limanci